Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau gwamnati ta gabatarwa majalisar dokoki daftarin kasafin kuɗin ƙasa na shekarar da 2017. Hukumomi sun sallame ɗan ƙungiyar farar hulan nan mai suna Mahmud Sala. Ƙungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa ta yi yunkura dangane da yaje-yajen aiki na malaman makaranta da kuma na ɗalibai. A shirin musamman akwai ƙarin bayani a game da cawar kiwon dabbobi a bana. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙaramin minista mai kula da kasafin kuɗi ya gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa daftarin kasafin kuɗin ƙasa na shekarar bakwai wanda ya tashi miliyar tara na sefa, saɓanin miliyar bakwai a bara. abin da nuna cewar an samu wato karin kashi sifili da uku bisa ɗari. Minista Ahmed Jidudu ya yi ƙarin bayani a kai. Kasafin kuɗaɗe na shekara ta dubi da goma sha bakwai ya kamata ya zama na zahiri wanda a ciki ya kamata a kiyaye kaucewa matsaloli wajen tattara lanhu da dai sauransu. An tsayar da daftarin kasafin kuɗaɗen gwamnati na shekara dubi da goma sha bakwai a kan miliyar dubu ɗaya da ɗari takwas da tara. Akasin miliyar dubu da ɗari takwas da bakwai a shekara dubi da goma sha shida wanda an samu ƙari idan aka yi la'akari la'akari da shekara ta da goma sha mai shirin karewa. Idan kuka kalli wannan ƙarin yana da nasaba da hasashen da ake yi na samun ƙarin kuɗi da za su shigo ta hanyar tattaro jangali ya tashi kashi biyar da digo bakwai akasin shekara dubi da goma sha shida. Abin da ya shafi kuɗaɗe masu shigowa a nan za a samu kuma baya a shekara ta dubi da goma 'Yan majalisar dokoki na bangaren adawa sun tufa albarkacin bakin su dangane da wannan daudarin kasafin kuɗin. Shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Lumana Sumana Sanda ya bayyana cewa daftarin ya manta da wasu fannoni masu muhimmanci. An ce yanzu wannan ma ana saida shi. Sai a huskan sauran kasa kawai ne ana, yi sauki a dauke yara. Kenan wannan a huska ba abun da ya dame su ne. Amma mu a fuskan adawa za mu iyakan kokarinmu domin abin da kun zanen nan lokal da yau ba shi da lahiya likita da abun duka da ya kamata ruwan sha da mutane ba su da biskan wannan mu iyakan kokarinmu mu nuna da 'yan kasa da gwamnati ya kamata ya sa kuɗin da ya kamata a ciyar wannan su sumana sanda kenan wato shugaban gungun ɗan majalisar dokoki na bangaren adawa wato a jam'iyyar lumana ɗaliban jami'ar yamai sun buƙaci ganin an daidaita shekarun ɗaukar ilimi da kuma dawowar ilahirin malamai masu koyarwa a sassa daban-daban na jami'ar ta yamai bukari ibrahim mataimakin shugaban ƙungiyar ta nun ya yi wa abdullahi mamudu ƙarin bayani Mu danyi Mu a matsayinmu na kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a. Abin da muka fi mayar da hankali a kansa shine ci gaban ilimin boko. Bayan haka kuma akwai maganar gyara tafiyar karatu a jami'a ta hanyar ɗaukar isassun malamai da kuma maido da malaman da suke riƙe da makamai a cikin gwamnati maimakon koyarwa. Sannan kuma mun buƙaci a ba mu tallafin da gwamnati take baiwa ɗalibai. Dangance da haka, muyi yi tir da Allah wadai a game da shiru-shiru da gwamnati take yi wanda yana jefa mu cikin damuwa dangance da irin halin iftila'in da ilimin boko yake ciki a yau. Shekarar karatu ta 2016-2017 da ta suma ba da jimawa ba na fuskantar matsaloli a dalilin a yajen aiki na malaman makarantu da kuma ɗalibai saboda rashin ya shafe musu hawaye da gwamnati ba ta yi ba. kungiyar iyayen ɗalibai ta damu da wannan hali tana kuma ƙoƙarin ganin kwanciyar hankali ta dawo a fannin ilimi a Nijar. Nuhu Janjuna mamba ne a birnin koli na kungiyar iyayen ɗaliban. Bisa ga wannan yajin aiki, ai mun shaida mu al'umma mun shaida mu duk wanda ke aiki bisa kan tawarkin eh, lakwal mun neme su a gamu a canza miyau a gamu a kowa ya san matsayin kowa kowa ya san kukan kowa mun san kukan su mun shaida ma mu da kwai ma wani kadir wanda ke da kwai wanda duka da mu da 'yan makaranta da duka association ina duka muna gama wuri guda mu canza yau insha Allah muna nan muna yi ni dai na tabbata da bana kai wani abu ya samu A shi ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta zandar ta kama sakatar general na kungiyar malaman makaranta ta sinan reshen zandar din. Ana yi wa malam Mamman Sale tambayoyi dangane da zarginsa da hannu cikin wata harkar juya akalar littattafan karatu a shekara ta uku A wani lokaci yana rike da mukamin shugaban wurin ajiya wato na ma'aikatar makarantun sakandare a zandar. A yau ya gurfana a gaban alkali wanda kuma ya bukace sa da ya biya miliyan hudu daidai darajar littattafan da ake zance a kansu. a dafa da shargullan ranar duniya ta rigakafi da farar bala'o'i da aka yi a jiya sha uku ga watan oktobar jamhuriyar nijar ta wato ta hanyar fadar prime minister ta shirya wani taron faɗakarwa domin yan jarida a game da dubarun sadarwa wato na rage haɗarukan faruwar bala'o'in Muhammad Faruk ɗaya daga cikin masu bada horo ya bayyana cewa manufar taron shine sanar da mahalarta dokoki ko dabarori na ƙasa da ƙasa akan rigakafi da kuma fuskantar wannan al'amari. A Nijar akwai wani kundi da aka yi domin rage bala'o'i da haɗururruka da aka amince da shi tun a watan Afril wanda kawai waɗanda suke kula da shi ne kaɗai suka san abubuwan da ya ƙunsa. a banan farko da muka yi la'akari da shi shine 'yan jarida ba su da masaniyar wannan kundin. A wani ɓangare kuma mun yi la'akari 'yan jarida suna bayar da labari ne a kan bala'o'i da hatsarurruka a lokacin da suka faru ba tare da kula na bayar da labari akan rigakafi da kuma hannunka mai sanda ga jama'a kafin ma faruwar waɗannan hatsarurruka sannan kuma idan abin ya faru ba sa komawa su nemi ra'ayin jama'a da abin ya shafa akan bala'o'in da suka auka musu don haka muke son 'yan jarida su mayar da hankali akan bayar da labari da ya shafi bala'o'i a lokacin da suka faru da kuma yadda za a yi tsari na rage faruwar haɗarurruka. A jiya hukumomi suka saki ɗan ƙungiyar farar hulan nan Mahmud da Sala an tsare shi ne a ran 11 ga watan Satumba na shekarar 2016 a Difa inda ya je domin sallar layya aka kuma turo shi a hukumar yaƙi da ta'addanci da kenan Yamai. Abba Gana Lawal Ibrahim ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar wato Kadir ya tsokaci kamar haka. An hana a ziyarce shi a yayin da aka kulle shi a gidan kaso. A yau gashi ya bayyana a gaban alkali an saurare shi inda alkali ya gano babu cikakkar shaidar abin da ake tuhumarsa da aikatawa. Abin da ya sanya a yau ya samu sakin talala. Ana tuhumar ne da hulɗa da gungun 'yan tawaye da suka bayyana bai daɗe ba da muka ji labari a cikin hanyoyin sadarwa na zamani. Hujjar wai shine ya ɗauki gidan da ba nashi ba haya. matar shi ta tafi ƙauye kenan babu cikakkar shaidar za a ce yana tare da 'yan tawaye muhammadu sala dai yana rayuwa ne a nan yamai a matsayin ɗan ƙungiyar farar hula a yau gashi ya samu kotu ta sallame shi ina jinjinawa kotu da ta yi aikinta gamayyar kungiyoyin fararen hula na rodad ya shirya wani taron horo yau a nan yamai makasudin taron shine karawa kungiyoyin 'yan kasuwa da na masana'antu sani dangane da wato yalwar kai da kawo na jama'a da kuma ta dukiyoyinsu a yankin yawo. mamanori mataimakin shugaban kungiyar ta Rodad ya yi wa Habibu Garba karin haske. Na farko shiga da hita da hakula cikin kasashen na sai da yawo bai kamata mu samu tangarda mu samu matsala bisa shiga. Ni na tashi in ina ta Nigeria ko ina ta Cote d'Ivoire bai kamata samu masala. Tunda yana da eh, passport sai da yawo aka ce tun 2000 kuma mu duka 'yan kasa guda ne ya kamata a bar ni kar a kawo mini matsala kuma kayana za su yawo cikin kasashen nan kar mu samu Eh, matsala cikin su ya kamata mu mu yi kayaki kayakin nan kuma suna da agrema yau in aka diba niger kaya iri hudu kadai ne suna da agrema doka bai sa a yarda da kayan mu can washi muna so wannan hanyar nan shi ma a bude shi sosai don a ba mutane agrema da dama to masu dai wato kun saurari dai wato shebu cambiano ne sakatare janar na kungiyar manyan 'yan kasuwa ta yamai ba wai mamman ba kamar da na faɗa Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar Fenifut ta kori kwamitin jagoranci na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Yamai. Wannan wato mataki ya zo bayan wata takarda da kulub 38 daga cikin 39 suka sa hannu a kanta. Adamu Munkala shine shugaban wato Liberté Football Club. Abin da ya shafi daftarin binciken da muka tattara ya shafi abubuwa uku ne. Da farko dai kungiyar kwallon ƙafa ta jihar Yamai a cikin mambobin ta goma sha ɗaya da aka zaɓa a cikin wannan shekara mai ƙarewa. Kawai shugaba ne ya yi aikinsa, sauran mambobin ba su aiki ba, ba a maganin su kwata-kwata. Abu na biyu kuma wajen miliyan goma aka zuba wa ƙungiyar domin gudanar da ayyukanta a cikin shekara. Amma duka da haka alƙalan wasa suna ci gaba da kokawa na rashin biyan su din su Sannan kuma mun yi magana akan tsarin tafiyar kungiyar wadda tana aiki ne ba tare da dokoki ba inda ko ƙudiri haka ne take ɗauka shi a cikin iska wanda duka tsawon lokaci da suka yi aiki ba su da dokoki. Alhali kuwa ya dace su tanadi dokokin amma ba su da komai. Wato Adam kala kenan shugaban kungiyar Liberté Football Club yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da da tara 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da biyar 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in da biyu sai shirin namu na musamman yanzu haka dai ana iya cewa damana ta zo ƙarshe. wannan lokaci kuma wata dama ce ga kungiyoyi masu zaman kansu na su yi bitar bita a game da albarkatun noma da kuma na kiwo. sakataren zartarwa na kungiyar makiyaya aren burema dodo ya bayyana cewa damanar bana ta yi kyau amma kuma akwai fargaba kamar yadda ya shaida wa sumana ahmadu A jimilce ana iya cewa shekara ta yi kyau duka da yake ba a rasa matsaloli ba musamman a cikin waɗansu jihohi na arewaci kamar arewacin Tawa da Agades da kuma Tilaberi. Akwai wuraren da ba a samu isassu ruwan sama ba da zai baiwa tsiron cawa ya fito. Sannan kun san dazuzzuka suna taka rawar a zo a gani wajen samar da abincin dabbobi. A cikin mafi yawan jihohinmu mun samu isassun ruwan sama wanda ya ba da damar samun shekara mai kyau wanda za a iya samun ciyawa a dazuzzukan kiyo da wurin shan ruwan dabbobi amma muna da fargaba saboda mafi yawan wuraren makiyaya na arewaci za su nufi kudanci abinda ke nuna cewa ciyawar kudanci za a yi saurin canye ta sannan kuma akwai matsalar wutar daji da kuma bangaren cinta baraden da aka samu bullar cutar dabbobi a yau farashin dabbobin wannan yankin ya faɗi ƙasa warwas ba a mashan su saboda gudun kamuwa da cutar. Duka waɗannan matsaloli da aka samu ana iya cewa shekara mai tsanani ce ga makiyaya. Kuma fargaba da muke shine shekara mai kyau da aka samu a waɗansu wurare. Manoma suna iya riƙe gonakinsu har zuwa tsawon lokaci wanda yana iya haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma. Saboda idan arewaci ƙoramai suka kafe to akwai yiwuwar makiyaya su nufi kudanci da dabbobi. dabbobinsu. Marala masu mu duka duka da wannan muka ka karshen wannan shiri namu na yau sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a huta lahiya.